rukunai uku ne ɗauko daga kokowa da zaman kashe wando ga matasa tsafta da kuma kare mahalli ya sa haɗin gwiwar ma'aikatar kare gandun daji da ma'aikatar da'ira ɗin samun kuɗaɗe miliyan tasa'in kuɗaɗen sefa domin gyara maraɗi fes-fes ayyukan sharar kwalta da tsintar leda idan aka diba matsalolin da leda ke kawowa ga muhalli ya zuwa lafiyar dabbobi da mata dan adam tsarin da gwamnati ta hiddo a faɗin kasa tun ranar goma ga watan nuwamba da ya gabata kwamandan muhammad lawali hami na ma'aikatar kare ganin daji a da'irar birnin maradi ya soma da cewa saboda mu samu a tsabtace mayan garuruwan nan ko hito daga wata wata ƙasa ko daga wani gari ya zo ya iska garin maradi tsaf babu leda nan babu shara nan kaga akwai waɗansu mutane da ke ɗauka haddan ba ita mutu kai wurin shara yaran nan su zidda hadarin da ke wurin nan dabban nan san sarshin lahir ta kashe ta ba al'ummu da kenan kewaye su shaƙi wannan ciwo na wannan dabba ya je ta ga mutane kun ga inda bana ta yi ruwan da ke haɗuwa, wannan wurin zuddi sharan nan ya zamanto wuri ne inda sabro ke kyankyasa kai ba sabro ba hawa ta ta tana iya tashi daga wurin nan kuma yara na yawo ruwa na yawo suna zuwa suna haɗuwa wajen inda ake sha kaga abin nan ta ba sakan mutum za ta bi? mata da yara saboda yawanci duk su ne ke zanna ba su aikin komi sam yan kuɗin nashi ya je sai buhun haci na shinkawa na haci ya kai gida ya ƴan watanni yana ci wani kuma in shi ya samu ɗiyan shi su samu ka hamma mai gida kin ana bashi wannan tsari ya kawo dakile zaman kashe wando ga matasa kamar zakan mata ga duka kilo ɗaya sukan samu kuɗaɗe dala arba'in na sefa dibitarin leda da matasan suka tsinto yasa yin damba da talauci a birane zuwa karkara ga wata mata mai suna hadiza da ta taho daga garin Fulagirki. girki alhamdulillah da mawagali da a nasu bangare kungiyoyin furan fula irin su mppdh na ta bakin muhammadu isa kwanda ya bayyana cewa wannan abin alfahari ne ga matasa amma a ɗauki matakan kare lafiyarsu. Wannan abu ne eh, mai kyau. Eh, sai dai eh, wata illa kaɗan wadda muka gani ciki kamar za mu ba da gudunmuwarmu shine na cewa wa'annan mutane wa'anda ke tsinta wannan lidodi ya kamata a ɗauki wasu matakai kuma na kare lahiyarsu su ma da kansu. Saboda kusan da tsintar leda abu ne wanda mutum za ya shiga cikin dauɗa kenan ya kamata a ce kamar dispositif wannan abu wanda ake ce na wanke hannuwa ya kamata a ce yana kusa in suka zo kawowa sadda za a ba su dan abin da aka tanadar masu in suka kare ya kamata daga nan kai tsaye ya zamanto sun wanke hannuwansu sun tsaftace jikinsu dangance da shiga cikin wannan sharawa da suka yi kuma a dan diba wajen dan alawus din da aka ce za a basu dan samu a dan kara wani abu tun da abu ne lalle wanda za a dan rage zaman banza ga matasa da sauransu shi'aibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar niger